يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا جمعة دارم أصبر كنان إذا منور ولا ربي الثاني biyar ga wata bayan hijira Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga wata ɗaya 2015 a ci gaba da karatu cikin littafin al'afsari wani mana ɗaukar matanin kafin mu dawo mai sharhi shi kamar da malam ya sharhi mun tsaya kan قال رحمه الله تعالى wa man shakka fi hadathin a gudun za a tashi wa man shakka fi hadathin aw najasatin duk wanda ya shakka wajen hadafi ko kuma najasa a jikin shi to mena cikin sallah sai yi tunani dan kadan ya tayaqqana taharata daga baya sai tabbatar cewa a ah, yana da tsarki kuma da ce falashe alai babu komai to daman ka'idan da malamin ke bayarwa shi al-yaqinu la yazulu bi-shakki ka'ida ma ke al-yaqinu la yazulu bi-shakki yaqini baya gushewa da shakka ka tabbata kayan wala, wannan tabbas ne amma yanzu kana shakku alwalar ta warware ko ba ta ba shakka ne to nan shakkan baya hutar maka da yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka fita daga sallah yace fala yanzarif hatta yasma sautan aw yajida riha kar ma ka fita a sallar sai ka tabbatar sai ka ji sauti ko ka ji wari kafin ka fita to sai ke cewa aw iltafata في haka ne karatun من شك في هدف أو نجاسة فتفكر قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه شيني أو التفت في الصلاة قدس ومن التفت في الصلاة فلا شيء عليه هو ne وي وي وي waiwayen da وي kai har كي هارد zai زي كوتي مال قبلة shi ne ke cewa fala shai a alaihi ma babu komai mana ya aikata makaruhi ne wannan wafta ne daga cikin aikin shaidan ya wace mutum ladan sallar shi ke wa in ta'ammada fa huwa makruhun in mutum ne da ganganto ya aikata makaruhi amma sallar ta yi wa in istadbara al-qiblata amma har wayoyin ya kai mutum ya juya ma baya qata asalata salata to zai yanke sallar sallar ta ba ciki in har wawayin ya sai ya juye baya ga galkilla wa man salla bi haririn don da shi ma sha Allah ya alhaji akwai kudi sai ce shi a yanzu ya fi karfin shadda zai sa alhariri sai zai siyo alharirin kuma ya sa ko mai zalla da shi au ذهب ko ya je ya sa zinari ya هر أو to za ka samu har إذا yake يوانن kamar sarka ta mata idan mutum ya wannan to ya aikata sabon Allah musamman zinari sa shi bala'i musamman mata ma to an je an yi kai kawo a kai inda ya zama muhallak kamar wanda zai zagaye mata hannu kamar zobe ko wanda zai zagaye mata wuya to shi ma an kai kawo kan shin halal ne ko haramun suna ce haramun mana sai dai ta samu ainihin kwaɗin na zinare igiyan kuma ba na zinare ba wanda zai sa hari ko ya sa zinare au saraka fi salati ko kuma ma ana sallah to sai dan sa hannu a cikin aljihun dan uwan shi dan zare mai kudi ya yi sata a sallah akwai wanda yana da bukatun shi a sosai mutum ya yi sata a sallah ko kuma ya yi sata a makabarta wurin da za a sa mamaci a cikin kabari da ka samu mutum kuma shi ya je ni da niyan mai ko ni na an taɓa min sata makabarta za mu samu tun a cikin kabari a dan aljihun dama ka zare min waya yana na ji an taɓa ma aljihu sai da aka gama kawai sai na ji wayan a makabarta to ban da wannan ma wannan karami ne akwai kuma wanda za su so na kabarin ne a saci fatin jikin mutum to wariya zubillah kaga imanin ya rubuce ki mutum ya mance yana gaban Allah har ya yi sata kuma wanda ya fi wannan iya sata shine da baya cika ruku'u baya cika sujada ya fi barawo na asali kwarewa wajen sata to kaga ke barayin suna da yawa to ko mutum yi sata a sallah aw nazara muharraman ko ya kalli haram kamar masallatan kasuwanni ne ga masallacin sannan kuma gaban shi ga wata ingozi kuma yana ta kallanta ko kuma ga mata suna ta gittawa kuma yana ta kallo ko kuma dai fosta ne a gaban shi yana ta kallo wa huwa asin yanzu saban da yayi daban sallan kuma daban yayi sallah da hariri sa al-hariri haramun yayi sallah da dinari sa dinari haramun yayi sata sallah sata sallah haramun ya aikata haramun kuma sallar tashi daban sallar tayi sai wa salatuhu sahihatun sallar tayi sai dai kuma tare da kuma an yi mai naqasu a cikin sallar to kaga sallan bata kara min komai ba wajen tsoron Allah sai dai saba Allah wa man ghalita fil qira'ati bi kalimatin min ghairi al-Qur'an wannan zai kuskure ghalita yani kuskure fil qira'ati wajen karatu bi kalimatin min ghairi al-Qur'an sai kawo ta kalma daban ba ta Qur'ani ba sajada ba'da salam to sai sujjada ba'da salam sai ka kawo ta kalma ajnabiyya wa in kanat min alqur'ani amma idan kalman ta qur'ani ce sai ka kawo ta amma ba gurin ta ba shi ke kenan fala sujuda alai babu da kanka misali ka kawo hurun wa hurun in a ƙarƙashin walahun fiha azwajun mutahharatun cewa hurun yi a wannan kalma kuskure ne ba gurin take ba to shi kenan babu sujada a gurin shi dai yana so koyo tunaninsu ne ya rikitar da shi ولهم فيها أزواج مطهرة في وهور رعي لسنة باب كومي أقول إلا أن يتغير اللفظ لدي يتنج معنى أو يفسد ya يتغير اللفظ ko kuma كوكما يفسد المعنى ya bata ma'anan wurin don akwai haka fa yanzuru ba'da salam sai sujada da salam ma'anan ka kawo kalman da take ba ta Ƙur'ani ba kenan ina ja mutum sujada ba'da salam domin babi ne na Da yace wa man na'asa fi salati wanda zai gyangyaɗi a sallah yana tsaye ko kuma nafila ne yana zaune amma yana gyangyaɗi. wannan shi fala jura rai, babu sujada kan shi to zalla mafificin sallan dare ne ya bar sallan ya je kwanta wa in saqula nawmuhu kama idan baccin yi nauyi a a'ada salata wal a ma'an ya sake sallah da alwala gaba daya in baccin yi nauyi ma'ana kenan bai san ina yake ba to zai je sake alwalan shi tawaro in alwala tawaro ne sallah ma tawaro wa aninul marid muktafarun nishin mara lafiya an yafe ba komai yana sallah amma yana tare da nishi to kaga nishin yana fitar da haraji zaka iri rubutawa to wannan sai muhtafarun an yafe sun da ba zai iya ba sai da haka ne kaga ma yana da imani ma har ya tsaya yana sallah ki mafiya yawancin mu muna ba mu da lafiya yawanci ba ma iya sallah to kaga wannan hadari ne mutum ya tafi gaban Allah ba da sallah ba waliyazu billah ya yi sati biyu asibiti amma ba ya sallah to ga yanzu bambanci shi da wanda ba musulmi ba dan kaɗan ne hmm? shi da zana ce mai musulmi ne amma kuma babu sallah ba ce wane ya rasu inna lillahi wa inna kuma bai sallan sati biyu wata daya to ga wannan hadari ne babba da wannan kaga duk halin da mutum yake ciki inda yana cin hankalin shi sai mai kuma an ba shi dama marid ya hada salloli biyu a guri ɗaya. sai ya samu sauki kuma zai iya zaune ko a kwanci diyan da dai sauka mai wa aninul marid muktafarun nishin mara lafiya an yafe. ko abin yafewa ne wata nahnuhu lidarurati amma gyaran murya atta nahnuhu lidarurati ba wuce ce dan larura larura barura, kaga aka share dadu ya ce larura kalma ce ta larabci muke faɗin ta shi ma muktafarun an gafarta mutum walil ifhami amma kana so ka fahimtar kana so ka fahimtar da wani cewa a ah, kana nan fa to wannan shi mana yake makruhun walil ifhami munkarun ya abin kyama ne amma duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan Ali ibn Abi Talib yace kana li min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkhalai akwai guri biyu guri shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa fa kuntu idza ataitu wa yusalli tanah tanahadi in yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai mai mai <clears throat> sai gyara murya to kaga ya nuna mai cewa yana cikin sallah sai zo ya gaya mana me yasa ya ce munkaru kuma ga shi Allah sallallahu alaihi wasallam amma wala taqulu salatu bihi sallah ba ta baci idan kai an yi sallama sai ke wannan sallar ka bata baci ba wa man nadahu ahadun to wani sai ya kira ka kana cikin sallah fa qala subhanallah sai subhanallah kuriha an kyamace haka wa sahhat Salatu. domin subhanallah ana yin shi ne lokacin da wani abu ya faru Allah sallallahu alaihi wasallam idan nabakum amru fi salati idan wani abu ya faru a sallah to fa tasbihu lil rijali maza su yi tasbihi wa tasbihu lin nisa mata kuma su yi tashi don ka ce subhanallah sallan ka tayi wa man waqafa bil qira'ati to kana karatu sai karatun ya cije maka walam yaftah alaihi ahadun kuma babu ne maka buɗi babu ne zai maka gaban to kawai tun da abin ya gagara ka tilkal ayata bar wannan ayan wa qara'a ma ba'daha sai ka karanta abin da yake bayan ayan kaga abin da yake gaba ke kuma za a ce abin da yake gaba kamar ce ma ba'daha abin da yake bayan ayan mana abin da yake bintike don nan gaban ma ya yi tauri fa in ta'azzara ta alaihi in abin ya yi tauri rata'a kawai kai ruku wala yantaziru wala yanzuru mushafan bayna dai. ba sai ka kallafa maka kanka daukan musafi ba a nafila ne babu laifi da ɗauki musafi, amma a farilla kawai ka karanta fatiha da abin da ya sauwaka babu neman point ka ce kai lalle sai sura ka za ka kawo kuma addan ya kufi a san shi qur'ani ba a mai wai kai ka iya sai ka gama kurin ka gaba daya sai kuma sura ta kai tacci ya taro ta bige ka kuma ka gwada ka gani duk karfin haddan ka ko da kana iya daukan qur'ani daga ƙasa ne saboda tsantsan hadda ka dinga hawa sama sama a za akwai irin wannan zai dauko daga ƙasa ne ya tafi sama to yana alfahari to ya ka samu kankanuwar sura da zo ta rikitar da shi kuri ya yi wani kafirun sai ya rasa ina zai je, wani ya zuwa da shi ƙur'ani kawai ka iya karanta iya abin da ka iya kuma ka yi ikilasi wajen karanta shi ke amma ka zo kana wani alfahari sai ka zama duk karatun kawai ba shi da amfani ko kuma ya zama mutum ya yi ne don a ce ya iya shi kenan an faɗa makomai sai a yi hagu shi wani yanzu lillah don dai bawan ne maka buɗi kawai yi ruku bayan ta'azzara ta alaihi raka'a kawai ka yi ruku wala yanzu musafan bai ne dai ba sai ka ɗauko musafi ka ce lallai lallai sai ka karanta ba sabin da yake karanta kulwallahu a cikin sallah kowace raka sai ya karanta kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad akwai tadillin haka ma annabi sai ce hubbaka iyaha adkhalaka aljanna sanda kake mu wannan sura kawai shigar da kai aljanna sai dan karatun ya ta'azzara ne a Fatiha ai sai illa an yakuna fil Fatihati sai dai a cikin Fatiha ne don a Fatiha kuma babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab kuma an ta buɗe an ta buɗe ko ba a yi ba kuma ka gagara ƙara ta fatiha da shi ne yake ta fala budda min kamaliha dole dole ne ka cika fatiha bi mushafin aw ghairi in ma ka ɗauki mushafi ko wani mushafi domin a yanzu ghairihi a waya ta shiga in wayan ga akwai mushafi kaga shi nan, sai kawai ka dauko waya ka dan lale ba sai ka ka ci gaba ghairihi ke ghairihi ko allo ha akwai su alluna da ake rubuta qur'ani kusan complete ƙur'ani ko kalanda da ake rubutawa to babu laifi ne ka daga sai ka kalla sai ka cika shi shi ne ke cewa illa an yakuna fil fatihati fala budda min kamaliha dole sai ka cika fatihan bi mushafin aw bi ghairi ko ka duba mushafi mushaf shine mu muke cewa qur'ani hmm? amana ce mai mushaf aw bi ghairihi ko ni mushafi kaman waya ko makamancin haka to fa in taraka minha ayatan sai kuma mutum ya tsallake aya daya fatiha sajada qabla salam nan kai na kasu yadda cewa na kasu in kai na sunnoni ne wannan kuma cikin fatiha ne tunda ba ka kawo da daidai bai ce qabla salam za ta wa kana aktsara to yin haddan ta tabarbare shi nan sai zama kabar aya biyu uku kai basalar salatu kawai sallar ta baci kuma yana wahala a samu yi mutum da iya fatiya ko sabon musulunta ne kwana ɗaya kwana biyu zaka ya iya fatiya duk abin da ake yawan maimaita za ka samu ya fi zama ba wanda ake mai duki a Fatiya ko kuma a ce bai kawo Fatiya ne ba masallaci ne na wahala domin a kullum sai ka karanta ta so goma sha bakwai don abin da ke karanta shi haka aka samu yana zama wa man fataha ala ghairi imami wanda zai wannan wani imami daban buɗi. wannan yaya zai faru haka wani imami imma zai zama masbukai kenan wannan suna sallah wancan suna sallah to kai kuma da neman point imami wannan yana sallah sai kuma kamar buɗe wannan yana faruwa sosai kama wajen aikin hajji ga tantin wayannan ko a tanti ɗaya tunda dai ba a ƙida iri ɗaya ba ne ka samu wayannan jama'an suna nasu wayancan su ma a baya suna nasu jama'a daban-daban amma guri ɗaya amma suna sallah a tanti ɗaya amma kuma limaman biyu to kai kana so ka kular da shi karatun ya gagara daga can sai ka mai buɗe to sallar ka ta ɓaci wa man fata ala ghairi imamihi batalat Salatu ce sallar ta ɓaci domin kai an baka dama kawai da kai da imamin ka ne amma da kai da wani daban babu ko kuma yadda masallatai suka yi yawa wanda kuma wannan yana daga cikin ashirafu sa'a yawan masallatai a guri daya sai ga mutum wani lokaci titi ne yake raba tsakanin masallaci da masallaci to sai kasance karatun a wancan masallacin ya fi ci gaba to kai daga wannan masallacin sai ka mai buɗi kuma kuna cikin sallah sai ka ɗauki sika sai ka faɗi gurin da ake to sallan ka ta bashi Ina ce wala yaftahu ala imamihi to ko imamin ka ne ma ana sallah ba za ka mai buɗi ba in ka ji ya tsaya kawai haka ba daga ya tsaya ne kawai za ce za a ingiza shi ba a illa an yantazir al-fatta sai dai ya jira bugi kaga yayi gaba kuma gaban ya ci gaba amma ya karanta sai dan ya tsaya Guda ba wannan yana yi mai yana tadabburi ne afala yatadabbaruna al-qur'an am ala qulubin aqfaluha tadabburi da bari tafakkuri shi ma haka sannan kuma rashin tuna abin daban daga rashin tunawa shine in yayi gaba kuma ya sarkake amma tadabburi ya karanta a وجيء bi بجهنم sai ka ji ya ɗan yi shiru in ya karanta irin wannan ayin ya shiru ma'ana yana tadabburi ke za a zo da jahannama ranar kiyama tana linzami dubu saba'in to yana tafakkuri ne kar yi saurin ka ce yau mai izin ya sa'a, kar yi kokarin gaya mai gaban ka dakata ka ji mai yi ko ya maimaita ayin ya maki sake maimaitawa waji a yau mai izin bi jahannam waji a yau mai izin bi jahannam to kar yi saurin cewa za ka tura mai karatu kuma da dama muna irin wannan illa an yanta al fata idan shi imamina bukatan buƙatar budi aw yufsid al ko kuma da ya bata ma'anan aya to lokacin shi kenan zai ka mai buɗe shi wa man jala fikruhu qalilan wanda tunani shi din yawo shine jala kaga jala ya juru da wannan waya ana ce mata jawwal saboda me tana yawo wuri daban-daban tana nan ne amma sai ta tabo maka mutumin da yake amurika tana nan ne amma kuma network sai kai ka china kaga yawo kenan ko ina kake zuwa duniya kawai iyakaci ka nemo lamban sai ka buga da tunanin ka shi ma sai zama jawwal sai yana ta yawo ya tafi dubai ya hango ni dogon gidan sama fi umuri duniya cikin al'amuran duniya to shi wannan tunanin da kai kaɗan ɗin nan to ladan ka kaɗan ya rabu shi ma tunda kaɗan kai ko ladanka kadan ya rubu na kasa sawabu ladanka an rage walam tabtur salatuhu amma sallan bata baci ba amma ladan ya rubu yana ba baka 1 over 10 ko 1 over 9 1 over 8 1 over 7 1 over 6 1 over 5 one quarter one third to kaga kenan abin da ya ragu mana tunanin mu kenan yana rage mana ladan sallah rashin kushu'i shi ma yana rage mana ladan sallah wa man dafa almashi ya bai na dai to kana sallah sai wani yana so ya huce sai ka tunkuɗe shi aw sajada ala shafki jabahatihi ko kuma kai goshi kai sujjada akan gefen goshinka a maimakon kai akan goshi sai kai a gefen goshi aw sajada ala qayyatin ko kuma kai sujjada akan nadi nadi shine bayya aw bayyataini ko kuma nadi biyu min imamatihi na rawan da ka daura wajace nadin ma mataki mataki ne akwai nadi daya kaga shi da sauki sauki to sannan akwai kuma timeme mai guda biyu sannan kuma akwai ne wannan zaka ga manyan ma masha Allah kaya ne guda idan ka zo kai da kan shi falashe alayhi babu komai Sannan akwai hukuncin rawani yana dan da yawa littafi ne su kutin ويدفع الملامة باستخراج أحكام الإمامة لابن المبرد littafi ku kudi a kan rawani ma insha Allah idan kai sujjada a kan rawaninka fala shay alaihi babu komai wala shay alaihi fi ghalabati alqay'i wal qalasi fi salati sannan kuma har yanzu idan amai ya mutum wal ko kuma magwas a cikin sallah sai kasance mutum yana fitar da irin wannan abubuwa babu komai babu komai ba su jadan daɗi قال رحمه wa Sahul, ma'amumi mantuwan mamu kai kana bin imam sai kai mantuwa in dai sunnoni ne wannan ya Hul imam imam gatan kowa ce shi ne muke cewa liman kada shi gata ne gaba ɗaya gare mu mu kuma da dama ba ma ma a yin din gata hmm? shi gata ne gare mu in kana da aure wa ake kawa in bai zo ba sai a samu sai auren ya dibi biki in an ma haihuwa har yanzu dai shi ko suna ne ma za shi za a tambaya yau in an yi rasuwa ma shi ake zuwa samu gidan sabuwa masu muhimmanci addini shi yake sa a gaba shi ne gatanmu da mu da dama ka samu ba mu da insani abin mamaki ya ka samu kafirai sun fi mu kyautatawa za ka samu an yi masallaci a ba gidan liman amma an yi coci ba a gidan fasto wannan kuma har a ƙauyuka haka za ka gani sai ka ga ƙatotan coci da gidan fasto mu kuma sai muka ga wannan masallaci dan firi kuma har guraren da yake akwai filaye masu yawa yawa sosai sai ka samu guraren mu dan firi su kuma tunda suna da calculation mai kyau sai ka samu sun yanki wani wagegen wuri duba dai seminari a nan ƙanƙanin lissafi duba seminari eh gari guda to mu ina muke da irin wannan guraren sai dai ka duba ko dai masallacin yi. to masallacin idi kuma an iya katange shi tukunna katanga tukunna kawai ba iya ba amma ka ga duk faɗin gurin su din nan ya yake da fence duk gurin gaba ɗaya an yi fencing ne na nan gefen da na can gefen gaba ɗaya duka akwai fence ba dai lallai lallai lallai ke nan wani ƙalubale ne a gaban mu kuma ka duba gurare daban-daban kaga dan a nan ne to ka je ka je samu naka gani Hmm? ka je ka fancan ka gani duka za ka samu wuraren su za ka samu wangama wangama suke ka to shi imam gata ne gare mu yana ɗauke maka har mantuwa ma kai in kai a sallah sai ya ɗauke maka illa an ya kuna min nafsil fariba sai dai ka manta fariba ne farilla kenan ba hujji ke cewa farilla amma balarabe sai ce me fariba idan ka naƙasa fariba ne bai ɗauke maka ba sai ka zo da ita sai ka wurgar da wannan raka ka kawo ta sannan kai sujjada ba da sara yana zamu dakata nan kenan wa idza sahal ma'mumu aw na'asa aw zuhima an ruku mamu ana sallah kuma sai ya tsire gengedi ko kuma yi mantuwa ko sahun ya matse sosai aka matse shi bai iya ruku ba to ya zai kenan wannan yana iya faruwa kamar sallar dare ne sai gengedi ya kwace mutum ko kuma ka matse ka kama lokacin aikin hajji ya irin wannan guraren da ake cinkoso yana iya faruwa to zai mu ji yaya sai za ka yi ke Allah mai jima da kusa ta tashar mutu jirin za mu ta cigaba da matanin kafin muka kare sai mu yi dawa wurin da muka tsaya ke a cikin yana ga wannan zai ɗan fi fa'ida kaɗan mu iya sanin matanin tukunna kafin shari اللهم mai girma da kuka ya dace da mu cikin akhira وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته